Kalangu, studio Kalangu. kuke saurare tare da Mama Ada da zai karanta muku da labaru da farko ga muhimman kanin nasu. Aikin hajjin bana alhazai sun hau dutsen arfa. sai kuma ɓangaren lise da kwaleji na birnin mai sun fi wata sanarwa A cikin rahotonmu na musamman za ku ji madawa da kwanne kan matakan da suka ɗauka na tsaro domin sallar layya. To madalla a yau 31 ga watan Agusta alhazai da ke aikin hajji suka hau dutsen arfa wani muhimmin mataki na aikin hajji inda a lokacin ake ibada da karatun alkur'ani mai tsarki miliyan uku na alhazai ne da suka fito daga kasashe daban-daban suke kasar maka daga ciki akwai alhazai Nijar dubu goma sha hudu kamar yadda kuke gani a tsarin aikin hajji na wannan shekara ta bana komi na tafiya daidai in ji Malam Mustapha Kadi mamba na kwamitin aikin hajji na ƙasar Nijar a hirarsa ta tarho tare da Nafisa Adamu Sirfo. A yanzu da nake ma magana ina bisan wato dutsen arfa to yau a nan arfa digiri arba'in ne muke cikin kuma kun san idan irin waɗanga haɗuwa ana yin su a birnin saudiya wato dama shugabannin saudiya suna ɗaukar mataki ne wanda a yi ta watsa ruwa shi ko wato eh, kayayyakin aiki ne a gare su wanda suna watsa sanyi suna watsa ruwa to sai mu ce alhamdulillah zahim dai sai mu ce ba kawo da aka saba ba domin haka da tsawon marasa lahiya ko tsohi babu wani damuwa babu wani koke-koke to kuma abin da kamata in kawo kawo ƙarin bayani kun san kawai in magariba ta shigo ya kamata mu hita daga nan ga arafat mu yi niyya za mu je wa munzalifa idan muka je munzalifa can ne za a kwana gobe da sahi sai mu isa nina mu huce wajen jiho esan a can jamarat akwai masu hucewa su tafi kawa eh, birnin maka su je su yi sallah kuma su yi tawafi eh, nan daga baya su yi aski su ɗebe kuma haramin nasu Haka kuma alhazan Nijar za su fara dawowa gida a ranar sha uku ga watan Satumba in je Mustapha Kadi. Ƙungiyar wasan ƙidaya ta ƙasa da ƙasa wato je Mathematica ANGM na shirya a kowace shekara da darussan kidaya inda a cikinsu ake tantance fitattun yara da za su wakiltar ƙasar Nijar a bangaren ƙasa da ƙasa. A wannan shekara yara hudu ne mace biyu namiji biyu da aka riƙe bayan gasar ƙarshe ta ƙasa da aka yi a cikin watan Afrilun da ya gabata. Biyu daga cikin su tuni suna ƙasar Faransa inda gasannin suka fara. yaran su ne na siratu abdulrahman ta nyamai da kuma naja'atu saidu ta arlit a cewar kungiyar ta ingm samari biyun ba samu halarta wannan ɗannan gasanni ba dalilin rashin kuɗi. Bangaren lise da koleji na birnin mai ya yi wata sanarwa domin tunatar da hukumomin yankin da ke kula da ilimin sakandare da takardunsu na koke-koke da suka aje tun ranar 28 ga watan Julin da ya gabata. Bari mu saurari sg wato sakataren jiran na kungiyar Abdulrahman Salifu. Bon matsaloli dai yawa gare su sun da saboda mun tambaya abu ha 25 wanda ake ciki yau ajujuwa wanda aka fara gini tun 2013 zuwa yanzu ajujuwan nan na nan dai cikin lokololi ne har yanzu ba a taba su ba shi yasa ka matsalar da kullum dalibai sai dai wa'an su zo da sai su dauki kur wa'an su zo da malita su dauki kur cikin jihar ma da kanta yamai in aka ce ayi kilasoshi na runwa kuma ajujuwa na runwa kuma ba za su yi ba bisa kan yanayin da muke ciki yanzu yanayin damana ne kun ga akwai matsalar mushanne akwai matsaloli kuma na kayan lakwal kuma ga rantare nan ta kusa har yanzu mu ba mu da tabbas in cewa rantare ga tana yi ko ba za ta yi ba amma mu dai a wajen mu mun ce ba za a yi rantare saboda ba abin da ke nuna mana su ma'aikantan ga suna so a yi rantare saboda komai babu cikin lakwaloli Domin magance matsalolin tura ɗiya mata makaranta a jihar Maraɗi, wata tawagar faddakarwa da jama'a a ƙarƙashin Ali Bube, darakta jiha na ƙananan makarantu ya yi wani taro a prefecture ta da ƙwaro tare da masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da hukuma hukumomin wannan yanki. Ali Bube, na Maraɗi a cikin rahoton Adamu Umaru. mun zo da ƙaro saboda taro wanda ya ƙumshi duka waɗanda ke tallaba mu lakwal baya bisa ga bunƙasar lakwalkin ɗaya mata da ƙungiyoyi na malamai da sauran ƙungiyoyi na mata su ne aka kira ga wannan taro don a kwatanta musu matsaloli da addakwai bisa lakwalkin ɗaya mata matsaloli akwai wanda ake samun ko'ina kama auren gaugawa kama yarinya ta zamanto tana nesa daga lakwal kama tallace-tallace kama 'yan aike-aike na gida waɗanda ke hana yarinya ta mai da kuzari bisa lakwal Kulab ɗin ɗalibai da kuma 'yan makaranta na Duci ya shirya wani dandali na a ranar Talata bisa taken al'umma da ci gaban gida wace dangantaka. Dandalin ya kawo ƙarshen ayyukan makon kimiyya da motsa jiki na UASRCUD a karo na uku. Bubakar Alkali Salifu, mamba na club ɗin ɗalibai da 'yan makaranta na Duci a cikin rahoton Abdulaziz da Yayuma. mun ɗauki wannan tam saboda mun yi nazari mun gani lalle ya kamata mu kwatanta ma al'ummar dogon duci da sai sun tashi tsaye lokacin nan za a samu a ci gaba dan an kace sai an jere ko da wani lokaci manya magabata su za su so su yi muna kun ga yawa gare mu ba shi yawa in an yi ma wanga yau gobe ba a samu damu kuma ai ma wani sai muka ce to muna zaba mu ɗauki tam mu tawo mu yi ma mutane conference mu kwatanta ma mutane da ya kamata mutane su tashi guda guda kai yau in kai ka tashi kai abinci gaba na komin wani can ya gani shi ma yi kun ga guda guda saboda kowa in yayi za a samu komin ta ci gaba kamar an ka ɗauka misali a ce a to share gari haka in an ka ce a game gudan gari a ce a share gari kun ga wani na tayya wani bai tayya amma an ka ce kowa shi to yau share bakin gidan shi in ka share bakin gidan ka ni share bakin gidana makwabci na share shi ma kowa ya share kun ga gari zai tsafta A jiya talatin ga watan Agusta aka yi bikin ranar kasa da ƙasa ta mutanen da ke bacewa ta dole da ake kira ranar kasa da kasa ta mutanen da suka bace. mai muhimmiyar rana da ake bikinta a kowace shekara a ranar tartun ga watan Agusta domin kiran gwamnatocin kasashe, kan makomar mutanen da ke bacewa ba bisa ka'ida ba kuma eh, cikin inda ba a san inda suke ba kuma suke cikin halin kuntatawa kuma a wuraren da iyayensu ba su sani ba. Maryama Kande Jallo a cikin fassarar Studio Kalangu. A ranar 21 ga watan Disamba na shekara ta goma, babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri wanda a cikinsa ake nuna damuwa kan yawaitar ɓacewar mutane ta dole a yankuna daban-daban na duniya. Bisa yin garkuwa sacewa dalilin wannan ne aka tsaida ranar 30 ga watan Agusta a matsayin ranar ƙasa da ƙasa ta mutanen da ke ɓacewa ta dole wacce aka fara bikinta tun daga shekara ta ɗaya? A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya mutane fiye da dubu arba'in aka rasa inda da suke ba a san dalilin bacewar tasu ba da aka gano matsalar a cikin kasashe saba'in haka kuma majistar ɗinkin duniya ta nuna fargaba sosai kan bacewar mutane ta dole tare da rasa sanin inda suke ko kuma sanin halin da suke ciki a nata bangare kungiyar croix da ke da cibiya a geneva ta yi allah wadai da rashin niyya ta hukumomin kasashe wajen yaƙi da wannan matsala Likitocin asibitin Zandar sun shiga yajin aiki na kwanaki biyu tun ranar jiya a wannan karo babu wani jalolo na aiki sabanin yajajen aiki na baya. Dalilin yajin aikin shine rashin samun albashi na watan Julin shekara ta 2017. Mustapha Mamasani na tada karin haske. Duka ma'aikatun babbar asibitin Zandar sun kasance a rurrufe in ban da ofishin magabatan asibitin. Karo na uku ne kenan da jama'an asibitin suke gudanar da yajin aiki, amma a wannan karo ba jalalo. Sakataren ƙungiyar Cizas reshen jihar Zandar, Ibrahim Mutare Usman, Wannan ya ji aiki da muke yi saboda rashin biyan mu albashi na watan shiye da Augusta ne. Sun ce za su ba mu rabin albashi, muka ce ba za mu yarda ba, saboda mu duka tare ne muka yi aikin, kenan ya kamata a biya kowa da kowa. Don haka muke yashin aiki da ba jalalo, sai dai har yanzu ba wani sauyi. Wannan ita ce kaɗai asibitin da ba a yi biya ba. Ma'aikatun sun tsaya cik har da wajen karɓar marasa lafiya a cikin gaggawa. gaggawa. Yau ne ya kamata na ga likita sai dai na tarar ana yashin aiki. yana da matsalar fitsari ne. A ɓangaren magabatan asibitin Yahaya Kane ya ce matsalar ba wajen su ne ta taso ba. Tuni mun ƙare biyan waɗanda ba sa banki, sai waɗanda suke banki ne suka rage. A nan ma an tabbatar mana yau za a zuba musu su. Matsalar ba wajen mu ne ta taso ba, wajen bankuna ne. Shi ma a wannan karo ne. Abin riƙewa a nan, asibitin Zandar tana karɓar marasa lafiya har na na waɗansu jihohin ƙasar nan ne, sai dai ganin wannan yanja aiki da ake yi ba jalalo yana iya yin matuƙar tasiri wanda har yanzu ba a samu daidaito ba. To a labarin da muka samu na baya-bayan nan na nuna cewa kungiyar Siza Seration Zandar ta ɗage yajin aikin nata kuma tuni likitoci suka fara aiki tun da safe. An tsida bikin Kirsale ranar 15 ga watan Satumba na shekara ta bakwai a Ingal. Dalilin haka ne kwamitin tsare-tsaren wannan sallah ya kafa sa'a a gadas Kwamitin na jiha na kunshe da kwamitoci daban-daban da zai gabatar da wata shawarar kasafin kuɗi da za a nazari kansa kafin a amince da shi. Hajiya Alamuma, wato sakatariyar kwamitin ba da ƙarin haske a wani hirarta da wakilayarmu Anise Karim. Mun samu kiran tattaunawa ta farko a ci gaba da shirye-shiryen sallar Latsar gishiri a ranar goma sha bakwai ga watan Agusta, inda a wajen wannan shawarar mun shirya kwamitoci daban-daban, sannan mun tambaye su da su kawo muna jadawalin irin kudaden da ya kamata su kashe domin ba mu damar aiki. A hali yanzu dukkanin kwamitocin sun kawo muna tsarin su, kuma abin riƙewa duka da yake ni ce sakataren dindindin na kwamitin kwamitocin amma gwamnan jihar Agadez shine yake jagorantar kwamitocin gabaki daya. Mun yi kokarin daidaita al'amuran wanda takan sani daga abin da bangaren hukuma ta ƙasa ta tsaida za mu yi kokarin karkasa abin ga kwamitoci daban-daban. To a gaida wakilinmu Anise Karim da wannan rahoto. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Tanzu sai kuma rahotonmu na musamman a cikin tsare-tsaren shirye-shiryen sallar layya hukumomin jauhin madawa da kwanni na ƙara yawata ganawa tare da rukunin al'ummi daban-daban kuma za a ɗaukar matakan tsaro a wannan karo. Ga ƙarin haske daga Hamza Noma wakilinmu a madawa. a cikin shirye-shiryen sallar laya hukumomi a gundumar madawa da takwanni cikin jihar tawa na ci gaba da tattauna da kungiyoyi daban-daban domin kariyar lahiyar al'umma da ma dukiyoyinsu hajiya maryama da ita ce firfekin ɗin gundumar madawa ga kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka tsaye da agun wannan taro eh, mun ɗauki matakai daban-daban eh su wannan matakai wasu ba za mu wallafa su haka ga hili ba mu ce ga matakan da mun ka ɗauka amma dai za mu ƙarfafa tsaro ɗaya cikin nan musamman madawa tun ranar yau za mu farawa da kuma nan kewaye da za mu zagaya ko da yaushe wannan za mu karawa tsaro bisa kan kariyar al'umma kuma za a bi sau da kafa masu tahe-tahe ko masu ɗauke-ɗauken raguna ko masu wasu eh, al'amurra na dare nan da ba a yarda da su ba za a bin wannan sau da kawa banda shi kuma za mu kare wurin sallamu na idi saboda abu ne wanda muka yi tun fil azal za mu kare wannan wuri tsawon kwana uku saboda ba mu san irin abin da ka iya faruwa ba kuma mu san irin yanayin da ka iya zakkuwa ba eh muna kira ga duka jama'a kowane cikin garinsu su yayi la'akari da masu shigowa misali makyaya. Juma a nasu bangare hukumomin birnin kwanne sun yi makamancin wannan zama a garin na kwanne ga kuma abubuwan da suka tsaida daga bakin mun kai sarka a a din kwanne kowa dai yanzu suna shirya su samu rago na sallah to kuma cikin wannan tayya sai ka gani wasu mutane su shiga cikin gidaje su sabka raguna na mutane to shine ya sa mun kai wannan reunion za mu kula da security na cikin gari za mu tambaya mutane bayan karfe takwas da rabi bai kamata a yawo da raguna cikin gari ba na dare duk wanda ya hita da bayan karfe takwas da rabi za mu kama su To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.